أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومدري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأشابي بوتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da 17 ga watan biyar shekara 2017 tara a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a wannan gida na wani rabul alaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka jikan shehu usmanu allah fi masa rahama inda muke gabatar da tafsirin qur'ani gwargwadon yadda allah ya sauwaƙe mana fahimtarsa muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan littafin ya zama sababbin tsira gare mu duniya da lahira a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da sha yau za mu tashi aya ta ɗari da ainihin wato takwas a kan makallahu bismillah wadda kasiru أعوذ بالله من أهل الكتاب لو يردونكم daga cikin waɗanda aka ba littafi yahudu da nasara lauyar kun ina ma su mayar da komin ba da kun bayan imanin da kuka yi da Allah ku koma ku fara kafirai Hasadin min inda an wannan saboda hasada daga wajensu min ba da mata bayyana lahumul haq bayan kuma gaskiya ta daga ta bayyana gare su fa'afu Allah ya ce ku yi afuwa wasu ku kau da kai hatta ya asiri Allah bi amurhi har sai Allah ta'ala ya zo da al'amarinsa na nasara a kanku wajen taimakonsu a kanku inna Allah ala kulli shay'in a lallai Allah ta'ala yana da iko akan kowane irin abu al-imam ibn a littafin sanazad al-masir fi ilm tafsir ya kawo cewa malaman tafsiri sun faɗi cewa wannan aya ta sauka saboda sababi guda uku cewa akwai wani mutum ana ce masa yayi bin aqsab sannan wa baya yasir kana ne fi raddin nasi anil islami sun kasance sun daji kwarai wajen duk mutumin da ya shiga addinin musulunci sai sun mayar da shi inda ya fito sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wannan ita ce maganan Abdullahi dan Abbas magana ta biyu shine annaka abu bin ashraf ka'ab bin ashraf kana yahju sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana wa annabi zambu sannan wa yuharridu alaihi kufar quraish fi shi'rihi sannan ya zugo kafirin qurayshawa akan manzon Allah wa kana al-mushrikuuna wal yahud min ahli al-madinati da mushrikai da ahlul kitabi yahudawa daga cikin mutanen madina yu'zuna rasulullahi hina qadimaha suna cutar da annabi lokacin da annabi ya gabata ya zo madina فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع عنه النبي يوم نيتي أكورة في أهقولي أجاليس فنزل هذه الآية وأن آية سوكا قال هو عبد الله بن كعب بن مالك مغانا تأكو أن الآية نزلت في نفر من اليهود وأن آية سوكا أكون وتجماعة دقسكين يهوداوا قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر سنتم حذيفة بن اليمان bin al da kuma ammar dan yasir ba'da waqa'ati uhud bayan ya waqi'ar uhud ta faru suka ce law kuntum ala al-hajj ma huzintum da kuna kan gaskiya ku jama'ar musulmi da kuke tare da wannan annabi da ba ku samu matsala ta karewa ba farji'a ila dinina da aka ku dawo zuwa ga addininmu fa nahnu ahada sabilan minku mu addinin da muke kai na yahudanci ya fi zama daidai sama da addinin da ku kuke kai fa qala lahum ammaru sai ammaru yace musu kaifa naqdul ahad kaifa naqdul ahad fikum ya warware alƙawari yake a cikin ku qalu suka ce shadid warware alƙawari a cikin mu al'amari ne mai tsananin gaskiyan gaske qala sai yace fa inni kad ahadtu alla akfura bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ma ishtu Tun da warware alƙawari abu ne mai girman gaskiyar gaske ce to haka ne ma Allah alƙawari ne ma annabi alƙawari ba zan taɓa rabuwa da shi ba matuƙar ina da rai tunda ku kun yadda cewa warware alƙawari abu ne mai girman gaskiyar gaske na yi alƙawari zan bi Muhammad ai kun ga kamata in warware alƙawarin in fasa bai shi ba fa qalat yahud sai yahudu suka ce amma hada faqad saba amma wannan mutumin ya karkace wa qala huzaifa amma ana sai yace ni kan ba karkacewa ne fa qad raditu billahi rabban wa bi muhammad nabiyyan wa bil islam dinan wa bil qur'ani imaman yace na yadda da Allah a matsayin ubangiji na yadda da muhammad a matsayin annabi sannan na yadda da musulunci a matsayin addini sannan na yadda da alkur'ani a matsayin jagora sannan wa bil ka'abati qiblatan na yadda alqibla ita ce alqibla wa bil mu'minina ikhwana sannan na yadda mu'mine su ne yan uwana thumma atiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akhbarahu sannan sai suka dawo wajen annabi suka ba shi labarin abin da ya faru tsakanin shi da wa'incan mutanen faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sallam sai annabi ya ce masu asabtuma alkhaira wa kun dace da alheri sannan kun samu babbar rabo duniya da lahira فأنزل الله عز وجل في الله ya وانا آير وانا ayar. مغانا عينه ce magana da نوجن دا الله يتسي ود كثير من أهل الكتاب ديوا دا كتسين أهل الكتاب سنسو شيني الود da ma'anan wato al'ubbu wata mani sun so kuma suna burin haka da haka da yawa daga cikin ahalar kitabi Allah ya ce sun so Shi ne, wato ina ma su mayar da ku ku zama kafare bayan da kuna da imani Shi ne, ai tamanna wa arada da min ahalar kitabi min lihu. da yawa daga cikin ahalar kitabi sun so sun yi gurin ina ma su mayar da ku kafirai law kun min ba'di imanikum kuffaran hasanar Don haka zamu ga cewa wadda ilin madin ne mabniun ala al-fasl la lahu min al'iram sannan wadda nau'i ne na fi'ili wanda yake mudha'af domin asali wadada ne siyaqi ya zaman to da an samu harfa na min jinsin wai to bai buƙatar a ce wadada saboda yana babu fa'ala sai aka ce wadda da aka wadda fi'ilun madin ne mabnin alal fasl la mahalla lahu min al-i'rab kathirun min ahli kitabi الجار والمجرور ومضاف ومضاف إليه لو كما حرف مصدر النيم مبني على السكون يردونكم فعل النيم مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل قم ضمير النيل المخاطب قول المخاطبين مبني على الضم في محل نفس مفعول به والميم علامة الجمع da haka idan ka ɗauki min ba da imanikun shi ma har ku jarrin ne da ismu majarurun da mudafin da mudafin ilaihi da haka tun da mun ce lau harfu masdarin ne da haka zai zamanto taqdiruhu shine wal masdar al muawwal min lawal fi'l ne fi mahalli nasbi maf'ulun bihi na wadda da haka zai zamanto taqdirin maganan shine wadda kathirun min ahalin kitabi riddakum min ba'di imanikum da yawa daga cikin ahlul kitabi sun yi burin riddakku bayan kuna ainihin wato masu imani to shi yasa mu ga ita kuma ar-ridda mazdar ne dama ainihin wato na wato radda ya ruddu raddan wa riddatan to shi yasa in ka kaddara riddatakum ko riddakum duka dai yayi tunda yana da ainihin wato masdari ainihin wato guda biyu wasu malamai suka ce an riddatu al-ism min al-irtidad ridda ismu ne riddan shine ainihin wato masdar dukkan wannan an ciranto shi daga madda da allati tadullu ala ar-ruju'i an shay wanda duk sanda aka yi amfani da waɗannan wato lafazin yana nuna cewa mutumin da ya dawo daga ainihin wato wani abu al-imam tabari yake faɗa yace idan an ce ridda shine man yarji'u minkum an dinihi alhaq wanda ya dawo daga cikin ku akan addinin sa na gaskiya allazi huwa alaihi al wanda yake kansa fayubaddiluhu wa yughayyiruhu bi dukhulihi fil kufr ya canja addinin da shiga wani addini na kafirci in ma fin nasraniya ko ya koma ya zama kirista ko ya koma ya zama aw ghayr zalika min as-sunuf al-kufr ko wani nau'i daga cikin nau'i na kafirci wannan shine ainihin wato ridda amma malamai abin da suke ta'arifin ridda shine ar-ruju'u fi tariqi alladhi ja'a minhu hanyar da ka riga ka fito ka koma mata to shine ridda haka wanda ya riga ya bar kafirci sannan ya sake koma makafircin da ya fito to wannan shine riddaddi sannan suka ce lakin na ziddatu tattasu bil kufri sai dai ridda takan wato keɓanci abin da ya shafi ainihin wato kafirci da haka da an cewa ya yi ridda shine ko da asalinsa bai taɓa yin wani addini ba to yanzu ya fita daga addinin musulunci ya koma wani addini wannan shine ainihin wato ridda da haka izzuddin bin abdussalam sultanul ulama ya kassama cewa ridda ta kasu wajen gida hudu akwai ridda a aƙida. sannan akwai ridda a magana sannan akwai ridda a aiki sannan akwai ridda a barin abu akwai abin da barin shi za ka sai kai ridda akwai abin da faɗa za ka yi sai kai ridda akwai abin da aikatawa za ka sai ka zama murtaddi akwai abin da kudircewa zuciyarka za ka sai ka zama murtaddi wannan duka akwai shi don haka za mu ga cewa a irin wannan lafazin na ma'anar ta Allah yake faɗa yake cewa ya tsome annabi Musa udu ardh al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum sai wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu hasib kun wala tartaddu kada ku juya baya da haka Allah ya faɗa mana yace kafarai wala yazaluna yuqatilunukum hatta yurdukum an dinukum in istadaw ba za su gushe ba yannan mutane sai sun tsaya ku har sai sun ga kun dawo daga addinin ku kun bar shi kun rabu da shi matukar sun samu iko shi yasa shi kuma Allah sai ya ce to man yartadid minkum an dini duk wanda ya rida a cikin ku ya bar addini shi fa ya mutu wa huwa kafiru ya mutu yana arni to ko ulaika hafidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sannan Allah ta'ala ya tsara cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba sai yace yaruddukum ba'da imanikum inda kuka ce za ku bi wa'annan mutanen da billahi ko kana rike da addini sai ka yarda ka koma arni shi yasa da ya gama a wani wajen sai cewa masu imani balillahu maulakum huwa khairun nasirin sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tufiqu alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin kaga duk wannan yana nuna cewa da kayar da kabar addinin musulunci to ka riga ka samu matsala sannan Allah ta'ala ya ce innal ladina tabdu ala adbari wanda suka yi ridda suka juya baya min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum to wannan shi ne, to kun san da a nan kasan an ci rikici da wasu suka ce duk ta tabargazar da mutum zai to ba za a ce masa ya ridda ba a ce ana kafarta musulmi mutum yana la ilaha illallah ana ce masa ba ana ce mai ba musulmi ba an fahimta ne wai don mai za a faɗi haka to sai ga su ana nan ana tafiya da suka ga wasu suna kwakuso rigimar da ta fi ƙarfinsu wanda ya kwakuso wannan rigimar in baka jefa shi ka ce murtaddi ba ne to ba kuma wata amsa da za ka iya ba mutane su da kansu ka ce to gaskiyar magana sun gano cewa akwai matsala kuma a littattafan fikihu akwai babu ridda da suka buɗe in ba a ridda dan me za a buɗe babar ridda a littattafan fiƙi ha a tattauna hukuncinta idan mutum ya yi ta ga matsayinta ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza da haka ana yi kuma galibin waɗanda su shi usmanu suka yaƙa a nan ƙasar aya ko wanda suna yin sallar ayi amma ridda suka yi suka ɗauko ayyukan da ko da suna amsa sunan musulmi to sun fita sun bar addinin musulunci ka je ka karanta littafin tazminul warqa da zai fara waƙe. akwai waccan manzumar da ya ce bada'atu bi bismillahi wa shukr yatbau sai ce ala qam'i kufarin alaina tajammau haka shi abdullahi yace na fara da sunan Allah godiya yana biyo ba akan ya fare wanda suka taru akan mu waye su yunfa ba sa yin sallah ne zaka ji inda yake cewa fajamma ayunfai فجمع الزهري مع عائشة وينفهم بريما على الإيماء والشمس تطلو أقول بقى ودى أقيد شيد يجب لي سيغا شيانا حتى صلى أزهر da la'asar da magariba da isha'i lokacin da rana ke mutuwa yana sallah amma suka ridda suka bar addinin musulunci saboda haka ridda tana nan kamar yadda muka faɗa akwai magana da in mutum ya faɗe ta ridda ce akwai aqida da in ka kudurce ta ridda ce akwai magana da in ka yi ta ridda ce sannan akwai abin da in ka bar shi kake aiki da shi a addinin musulunci ridda ne kuma dole a yadda da wannan shi yasa za mu ga wanda ifi kowa matsayi cikin wannan al'ummar bayan annabin ta shine sai da na abubakar shekul muhajiri na wal ansari Allah ya tsara masa yadda lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ce man yartadda minkum an dini duk wanda ya ridda a cikin ku bar addinin musulunci sai ce fa sawfa ya'ti lahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane malamai suka ce qaumin din anan kira ne litta'zim a nuna maka wa'annan mutanen suna da wata daraja ta musamman ba irin ta raguwar mutanen duniya ba saboda Allah ya faɗa a kansu yake yuhibbunahum wa yuhibbuna su suna san Allah sannan ba su bar duniya ba sai da suka samu tabbacin Allah ya so su sannan Allah ya faɗi cewa azillatin alal mu'minina suna da kankan da kai ga masu imani sannan a izzatin alal kafirina suna da nuna isa ga wanda yake arziki yujahiduna fi sabilillahi wa la suna yin jihadi dan addinin Allah ya daga ba sa jin tsoron zargin mai zargi da haka sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim shi yasa za mu ga cewa al'imamu hassan albasari yake faɗa ya ce wannan maganar da allah maɗaukakin sarki yi a nan wajen ya ce to abubakar ne da waɗanda suka yaƙi ‘yan riddar ya ce domin da allah ya ce manyar tadda minkum an jini to fa saufa sauƙarin harfusta ƙibalin ne nan gaba allah zai kawo wasu mutane to a lokacin da annabi yake da riddar ba ta faru sai da annabi ya bar duniya sai riddar ta faru sai Allah ya kawo abubakar sai ya aiki da shi sai ya share ta shi yasa na Aisha take cewa musiba ta sauka ga babana bala'in da inda akan fangalalan dutse musibar ta sauka wala dutsen su ya fashe ba zai iya daukar ta ba amma bayan annabi ya bar duniya da shekara biyu da yan watanni duk fitinar da ta taso ga su saja a taglabiya ga aswadul ansi nau'ikan mutane sun kai kashi goma duk sun yi rinda sun fita addinin musulunci masu su musaila matar kaza. ya ce shi annabi ne ga waccan ta ce ita ma annabi ya ce ga wa'ancan sun yi rida ga mani zakati duk kowa ya koma gefe a daidai lokacin kafin annabi ya rasu ya naɗa runduna ta usama ta ɗan ziri ya ce ta tafi yakin mutar aka zo ana ba sai na abubakar shawara aka ce ya kalli halin da madina take ciki wannan rundunar bai kamata ya batta ta ba na abubakar ya ce wallahi in za a kai matsayin da yana kallo kannuka na jin iyayen mumine matan annabi a ƙasa ya ce wallahi shi dai ɗan ƙuhafa ba zai iya warware abin da annabi ya ƙulla da hannun shi ba ya ce ko mai zai faru a garin madina ya ce wallahi sai ya faru amma wallahi annabi ba zai ƙulla abu da hannun shi ba shi ya warware ka ga masu yi da gaske ya ce wallahi bai yi ba da haka wa'ancan su ne ake cewa a aba'i Ke sa matsalar gado da ya faru tsakanin na na fatima da sai da na abubakar mu na na fatima muke ba uzuri ba sai da na abubakar ba dan shi ya aiki da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya faɗa cewa na hannu ma'ashar al-anbiya ila nurasu ma taraknahu sadaqa sannan mu a aqidar mu annabi muhammad ne kadai ma'asumi in ba shi ba ba wani wanda a cikin wannan al'umma za ka ce bai yin kuskure da ta zo ta ce a ba ka gado ya ce mata ga abin da annabi ya ce ta ce kai in ba a gado kai ka gaji mahaifinka ga nan kiyasin mahaifinta da kiyasin mahaifin ga kiyasin nema alfahari domin babanta ba ta da ba duk duniya in ana maganan alfahari da uba in ta miki ba wanda zai ƙara miki dan babu uban da ya kai nata ko akwai shi saboda haka kiyasin nema alfari da baban na na fatima da baban sai da na abubakar ba ma matsayin su ba da haka in shi ya gaji baban shi hafa kiyasin baban shi da babanta ai ba ma matsayin su ba in za a alfahari da uba idan na na fatima ta miki sai da na abubakar in yana wajen ba zai miki ba dan baban abubakar bai kai baban na na fatima ba ko kuwa to saboda haka wannan wannan shi ne kuma mun ce idan za a raba gado in annabi ya rasu nau'i uku za a ba ya rasu ya bar mata sai ya shi sannan sai dan uwan mahaifin shi shine Abba. amma duk cikin su matan annabi su ba su ce an zalunce su ba kuma da a ce abubakar abin da yi zalunci ne ai ya shi tana auren annabi muhammad in ya hana na fatima sai ba ishi amma wannan ita ce ainihin wato ka'ida yana daga cikin kususiya na su annabawa din wannan wata magana ce wanda suke bibiye da karatuttukan masu gaba da bamu wannan shubahar za mu tattauna ta mu ba da amsa a kanta amsa biddika da izinin Allah akan wannan matsala ɗin da haka ridda tana haifar da ilhadi a doron ƙasa sannan tana haifar da zindiƙanci sannan tana haifar da ɓata da kuma kafirci sannan da bujire ma dokar Allah sannan da bin son zuciya sannan ridda tana haifar da shirka a cikin mutane yanzu wannan wannan murtaddin wanda suke ta wannan rigimar da fitowa yi faɗa ƙarara a wajen maulidi ya ce inda muhammadu zai taso daga makka ya zo nan saboda wani shege ya ce sai ta taka wuyan annabi ba an yi wannan a nan ƙasa ba to shi ne da suka ga wannan faka ya baro ta ba domin wanda ya ce in annabi zai zo zai iya ɗaukar kafa ya taka wuyan annabi saboda wani shi to in dai baka ce mahaukaci ba ne kuma wanda ya faɗi wannan maganan baka ce mai arni ba to bilalaji kai ma sai ka zama arni to shi yasa da suka ga ya kwakuso ta ta fi ƙarfinsu ka san da cewa suke duk taɓar-gazar da mutum yi inda yace la ilaha illallah to a shi yana nan a matsayin musulmi to tare da yana la ilaha illallah su ma kan suka ce to wannan kafiri ne wannan kafiri ne saboda bayan da za a yi mutum ya ce in annabi zai zo ya taka wayan annabi kuma ka ce a tun da yana la ilaha illallah shikenan in Inda wannan magana ba ta zama ridda ba to ba abin da za ka kuma addini kai ridda duk abin da kai tana ciki saboda haka dole ne mutum yana musulmi in ka shiga addinin musulunci akwai kuma abin da ke warware musulunci kamar yadda in kai alola akwai abin da ke warware alola sai ka yi ƙoƙari to ma al'asafi shari sau da yawa akan damu da babin abin da ke warware wa mutane alola amma ba suka damuwa da abin da ke warware wa mutane addinin musulunci ba Allah ta'ala ya kiyaye da haka malamin suka ce a nan wajen da Allah yake cewa min ba da imanin bayan imanin ku su mai da ku kuffaran kafirai hasadan min indi anfusihim hasada daga wajensu hasadan anan wajen zai iya zama maf'ulun bihi asani na yardunakum sai zamanto kum din shine fi mahalli nasin maf'ulun bihi awwal sai zamanto wato hasadan nan sai zamanto shine maf'ulun bihi sani ko kuma ya zamanto hasadan maf'ulun li ajalihi dan haka ita kuma hasada Abin da ake ce mata hassada Allah subhanahu wa ta'ala yi ma wani mutum ni'ima ka tashi kai ta ɗawainiya ko dai kana so ni'iman ya rasa don kai ka samu ko kana so shi ya rasa kai ka rasa kowa a rasa to wannan yana daga cikin nau'i mafi muni na hassada kuma ina rantse muku da Allah duk wani mutum da Allah ya jarrabe shi da ciwon hassada a zuce shi wallahi ba zai zauna lafiya ba saboda shi dan adam da kuke ganin sa a tsari na rayuwa babu wani abu da yake iya makansa Allah ne ke masa haka in wani Allah ya kai shi mataki kaza daga ran da ka zo ka ja kin da kace dan me ya zama to ka kwa kuso rigimar da fadi dan akwai wanda ya mayar da shi to shi yasa kake ganin duk wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon hasada ba zai zauna lafiya ba Allah ta'ala ya shirye da mu al-imamu ibn jarir at-tabari yace yani hasadakum ahlul kitabi ala ma ataakum Allah min at-tawfiq ahlul kitabi suna muku hasada akan abinda Allah ya yi muku na tawfiqi wa wahaba lakum min ar-rashad li dinihi wal iman bi rasulihi suna muku hasada akan abinda Allah ya ba ku na shiriwa da kuma imani da wannan annabin nashi وقصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا منكم رؤوفا بكم رحيما sannan suna muku hasala kasancewar Allah ya keɓance wannan annabin ya sa shi ya fito daga cikinku sannan ya ya shi yana da rangwame sannan yana da tausayi da nassin ƙur'ani Allah ya ce laqad kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi. ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufin rahim wa yaj'alhu minhum Allah bai sanya annabin daga cikinsu ba fatakunu lahum taba'an to ku kasance masu bin wannan ainihin wato annabi malamai sun yi ta'arifi na hassada da dama amma duka idan ka koma yana komawa zuwa ga waccan ma'anar da muka ainihin wato faɗa ne Allah ta'ala ya tsare mu a arragibul asfahani haka ya faɗa yace manni zawalin ni'ima min mustahik laha kai gurin ni'ima ta gushe daga wanda Allah ya cancantar masa ita wa rubbama kana zalika wato so da yawa wannan yakan kasance mutum ma ya tashi yayi aiki wajen sai ya gusar da wannan ni'imar da Allah ya maka wannan take baiwa daga wane ya tura ya ce a kashe wane wane ya je ya ce a ba wane tsafi wane ya je ya ce a ba wane kaza wane ya je ya ce a ba wane kaza duk saboda hasada Umar dan Khattabi yana faɗa yana cewa ma kanat ni'matullahi ala hadin illa wujjiha laha hasidan Allah bai taba wani mutum kuma wata ni'ima mafate sai Allah ya fuskanto da kuma masu hasada wanda za ka sa haka kawai su ta ka gaba su maka sharri su maka tsage ba abin da ya haɗa ka da su Na haka wannan ya zo cikin adabud dini wa duniya wani malami yana faɗa yana cewa ala kulli man zallali hasidan a tadiri alaman asa'at adam? ya ce ka faɗa wa mutumin da ya tabbata yana mun hasada ka san gawa ka muna na zato kuwa ka muna na ladabi sai ya ce a sa'ata alallahi fi hukumihi idan an talamtar da li ma wahab ya ce to ka muna na hukunci ga Allah ne ka muna na ladabi ga Allah ne idan an talamtar da li ma wahab in baka yi ladabai wadda Allah ya mun baka tashi kake ta rigima to wanda kake muna na ladabi gare shi shine Allah subhanahu Ta'ala. sannan ana faɗa ana cewa alhasadu Awwal Zambin usiya Allah bihi fi sama'i shine farkon laifin da aka fara saba ma Allah da shi a sama sannan wa awwal zambin usiya bihi fil ardi kuma shine farkon laifin da aka fara saba ma Allah da shi a doron ƙasa fa amma fi sama'i fa hasadu iblis li adama a sama ai abin da ya janyo kace na ce duk wannan tafsirin da muke ciki yanzu da wannan azumin da ake da wannan bala'in da ake sha dan asala ce yi ya ja mu isa mu cikin wannan bala'in ba shi bane Allah ya ce ya annabi Adam sujada ya ce ba zai ba mai dalili ya ce kalakata ne min nari wa kalakata hu min tin ai shine matsalar mu a ce ga abu ka ce ba za ka yi ba saboda wai waye wane yaushe ya taso ya aka yi kaza ba ruwan Allah da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama shine na ƙarshe a wajen aiki eh amma kuma shine falala wajen Allah shine na daya ina ruwan Allah ba ruwan Allah subhanahu wata'ala da haka yake faɗa yake cewa a kuma doron ƙasa sai hassa da ƙabila da kuma ainihin wato habila wanda ita ta ja aka fara yin kisa na farko a doron ƙasa da haka abul atahiya yake faɗa yake cewa fa ya rabbi innan nasa la yansifuna ni fa kaifa walau an sabtuhum zalamuni yace ya Allah mutane ba su min adalci fa kaifa walau an sabtuhum zalamuni ta yaya hakan ke tafiya ko da ni nayi musu adalci amma su ce su zalunce ni wa in kana li shay'un tasuddu li aqdihi wa in shi'tu abdi shay'ahum manaquni yace wa in kana li shay'un tasaddaw li aqdihi idan ina da wani abu sai ga kowa ya yana so sai ya karbi wannan abu wa in shi tu abgi shay'ahum mana'uni yace amma ni ina so in karbi wani abu a hannun su sai su hana ni sai yace wa inna lahum badali fala shukra indahum wa in ana lam lam lahum shatamuni yace wa inna lahum badali idan ni na ɗauka na basu ko godiya ba ta yi wa in ana lam abdul lahum shatamuni in kuma na hana su ban basu ba sai su zage ni sai ya ce wa in tsarakat ni nakbatun in fahiku biha wa in sahibat ni ni'matul hasaduni yace in bala'i ya same ni sai su farin ciki sannan kuma idan ni'ima ta same ni sai su waye gare kuma suna min hasada yace sa amna qalbi an yihinna ilayhim wa ahajubu anhum nadiri wa dukuri da haka wannan ita ce maganar da yake faɗa sannan wani yana cewa hasadun ni'imata lamma baharat sun yi hasadan ni'ima lokacin da ta bayyana faramauha bi abatil kalim wa idza ma arada wa idza mallahu wa idza mallahu asda ni'matan idan Allah ya gangaro da ni'imarsa lam yadirha qawlu a'da'in ni'am da haka bai cutar da ita maganganun waɗanda suke makiya ne na ainihin wato ni'imar amma kun san abin da zai ba ku tsoro ya ba ku mamaki abin da yake da bakin ciki da ban haushi shine idan ka ɗauki 'yan siyasa idan ka ɗauki masu mulki ka ɗauki 'yan kasuwa ka ɗauki ma'aikatan gwamnati duka kaga wannan ɓangaren akwai hasada a ciki ko to hasadar da ke cikin ɗaliban ilimi duka ta fi hasadar da ke cikin waɗannan ɓangarorin wallahi wannan maganar Sheik Muhammad Salihu Usaimin ya yi ta kuma nafsu shi irin yadda ya ta haka shehu Abdullahi wanda ya yi ta cikin littattafan shi hasada ba dama Allah ya yi mu wani abu na ni'ima ɗaliban karatu fa ɗalibi da ake sa ran nan ne inda Allah yake amma saboda kasancewa shi dan ba wanda ya bari kuma babu inda hasada ta yi kakatu kamar cikin ɗaliban karatu to shi yasa da ake faɗa ake cewa hassada aikin malamai al'imamu zahabi da ya zo yin ta'aliki sai ya ce malaman da ba na Allah ba su ne hassada take aikinsu kuma na sha faɗa na ce kullum in kuna so ku gane ilimin mutum yana da amfani ku auna shi da abu hudu in kuna so ku gane bai da amfani ku auna shi da abu hudu idan mutum iliminsa yana da amfani zai koya masa tsoron Allah taƙawa da rassanta ɗaya na biyu zai koya masa imani da rassan imani na uku zai koya masa gaskiya wannan ne zai sa ba zai iya wa mutanen da yake mu'amala da su ƙarya ba sannan ba zai iya wa Allah ko annabi ƙarya ba sannan kuma zai koya masa ainihin wato amana wannan amana ce za ta sa ba zai iya ha'intar Allah ko annabi kuma al'ummar da Allah ya dora shi jagorancinta ba zai ha'ince ta ba saboda yana da amana amma idan aka rasa wannan to an samu matsala in ilimi bai da amfani sai ya koya wa mai shi abu hudu na farko sai ya koya masa alkibu girman kai ɗaya na biyu sai ya koya masa alhirsu kwaɗayi kaga ji yadda za a ci mutuncin addini shi inda ya bukatarsa ta biya to shi kenan bukatarsa ita ce addinin na uku sai ya koya masa alkadibu ƙarya sannan na hudu sai ya koya masa alhassan da haka ya kawo ƙista ta al'imamu laisu bin sa'ad laisu cewa aka yi afqahu min maliki ya fi al'imamu maliku fahimtar fikihun addini amma Allah yadda ya ba maliku zaƙaƙuran ɗalibai masu hazaƙa wanda za su tashi su ɗauki karanta wasu su yada bai ba al'imamun lai lokacin da shi yake yana da kuɗi maliku kuma bai da kuɗi a fa gidan karatun addini ya fi shi fahimtar karatun amma lokacin da ya ga cewa Allah ya sa wa maliku karbuwa shi bai karbu ba yayi dawo ba hasada ya mazuwa shi yake sabban sanadin al'imaman maliku da kuɗi dan don ya yada addini waɗannan sune malamai na Allah waɗanda ya kamata a ce ɗalibai suna koyi da su amma irin waɗannan abubuwan da suke faruwa yana da ban haushi ƙwarar da suke gaske Allah ta'ala ya yi mana tawfiki Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato mutuncin abin yana da ban haushi ƙwarar da suke gaske inda ake tsammanin a nan ne za a samu Allah sai a zo a tarar kuma nan ne kuma babu Allah a wajen wannan abin yana da damuwa ƙwarar gaske gaske saboda haka dukan mu mu yarda cewa qul innal fadla bi yutihi man yasha'u ba dalili ba ne kun fara karatu tare da wani kowa na kare gashi fara karatu a'a ka yadda ba da ilimi da fahimtar karatun ba a hannunka yake ba a hannun Allah yake da haka abin da kai yayi maka wahala wani sai Allah ya sauƙaƙe maka eh sai ya sauƙaƙe maka shi sai kaga ya fi kowane irin abu ya fi komai sauƙi ga wani Allah ta'ala ya sa mu zama muna da tsarkakakken zuciya dangane da ƴan uwanmu idan Allah ya taimake ka baka kwana da kowa baka bakin ciki da ci gaban kowa to za ka zauna lafiya amma Allah ya yi sajjar da beka da ci gaban wani kake kwana da shi kake tashi to Allah ya kiyaye ka zauna cikin bala'i kamar yadda na faɗa a ranar nan na so in zo da wannan littattafan na manta kuma kullum ina so in zo da su in manta akwai dan uwa malam Abdulrahman a baya gashi a daure a yana nan cikin garin Sokoto mafi yawancin mutane ba su san shi ba wasu kuma sun san rubuce-rubucen shi amma ba su san shi a ido ba ga wannan littafin almanhaj al safi sharhi ne na ittihaf al-qalil wafi wanda manzuma ce akan abin da ya shafi ilimin arudi wanda shi dan uwa mal abgaman shi ya rubuta ta sannan da wannan tuhfatu al-bagarawiya bi nazm ya ɗauka sannan akwai al-ara'is al-gawani nazm aqidah ibn abi zaid sannan akwai aljumana su fi a adabin kila wannan shi ya rubuta wannan littafin sannan da wannan azurratul asma sharhu lamiyatul asma ibn malik yana da sharhi na yana da lamiyatul af'al shi kuma sai ya zo sai lamiyatul asma sannan da kuma wannan littafin qurratul aynaini fi nazm gharib al sahihaini alfiya ce yayi ta kai baiti 1597 sannan kuma sai wannan manzuma sai ta misbahur rawi yanzu kun ga wannan misbahur rawi din da ne magana ranar nan ya gyara shi ya yi masa ta'aliqatu aka yi masa bugu mai kyau inda a ce masu kuɗin mu na da kirki littattafan su shehu abdullahi gwanda da suka rubuta a nan ƙasar wala ya kamata a ce suna ba da gudunmuwa da ana iya buga littattafan da a duniya ko ina littafin zai shiga ba wani abu da za a yi masu shehu usmanu na gata sama da littattafan da suka rubuta a fito da su a yi musu bugu mai kyau a karantar da mutane sai dai su matsalar littattafansu baka isa ka karanta ba ne sai ka zauna ka koya sannan akwai wannan littafin a farafin a tarafin diwani ne na shi da haka ɗan uwa mala abramin muna masa kyakkyawan zato kuma kamar yadda muka yi alkawari cewa shi ya riga ya rubuta mutum da Allah bai kaddara ba bai bamu mu ikon yin rubutu ba amma muna da niyya na akwai mawdu'atu da na riga na sajjala lokaci ne kuma da izinin Allah zai ba mu za mu rubutun to kaga wanda ya sai mu taimaka masa abin da ya rubuta mu makarantar da mutane haka ake yi a samu a ciyar da addini wannan yana daga cikin matsalar da ne magana yanzu wani zai ga dan me mutum kamar malam Abrahaman zai zo ya faɗa alherin da yi a jinsa a bakin shi shi shi yayin yanzu ya fito ya magana akan malam Abdulrahman aka san shi haka gane yana da karatu to ai shi kenan ya shiga uku kai ma ba sai ka tashi kai karatun ba ba shi kenan ba kuma yanzu in duk abin da zan faɗa na falala da daraja wanda Allah ya mai shi kenan na wanda zai bani fice saboda na faɗa ya ba ta bani wannan muna na zato ne ga Allah saboda haka ina ganin mutane za su yi haƙuri akwai wasu 'yan kalimatu da shi mal abdurrahman ne alƙawari zai zo ya gabatar kamar na minti kamar goma sha biyar haka a izaman ya zaman ne su zaman ka an gane ba ta mana da lafiya akan ga alga ta malam bismillah bismillah أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله ما ستند زنفاء ما لم إطوائي ديك تيمين كمن دير نفعاني من سلوك شيء أبني دا من يشتي وكانانا دنسو ƙarfafa su ka abin da suke Allah ya saka wa malam da alkhairi ko malam yana ta magana hasada hasada to malam Allah yake yi shi kan bai da ita eh malam bai da hasada mu da muke ɗaliban ilimi kamar yadda malam ya ce da malamai da ɗaliban ilimi suka fi kowa sanin da yake shi hasada mu ɗaliban ilimi ne lalle kan mun sa abin da ake ce masa to lalle malam dai baya da ita alhamdulillah ah, malam ya matsa dole sai na zo nan wajen na ce wani abu kamar da ya ce muku wancan lokacin wannan kujera ni ta min nauyi kuma ba na samun nutsuwa kasancewa ta kan wannan kujera da a ce ma wajen alawar ne na zauna to da dama dama duk da dai alawar nan shi ma kun san ba kayan gadi ba ne gangawa eh, to amma dai ta fi sauki sauki amma zama kujerar malam jiya da malam ya ɗauko ko kalmar as-su'al da ma'anonin al-qur'an malam naji ya shiga ya fita ya sai shiga ya fita nace tabbiya to aiki kan ga mai yinka eh nace to Allah mun kai ka gode wa Allah da inda malam lakka na ma ne yake tayyace ka jawo ina ayoyi wallahi malam hange ka zai eh to amma dai Allah ya saka malam da alkhairi da wannan dama da ya bani a na tunanin wannan mahaɗa mai zan faɗi musamman ma an ce an bani minti goma sha biyar to ya kamata duk abin zan faɗi a irin wannan waje wanda yake mai tsada ya kasance abu ne wanda zai amfane ni da ku zai amfane mu duka matsayin mu ɗaliban ilimi kamar da kuka sani ne malamai su al'imam zaunuji har baya baya su malamai wani suka yi shi da kwalibin ilimi da makamantansu wani na magana ne game da a tobiyar islamiyya shine education na musulunci shine cewa ya zaɓi mutum ya kawo karawa to kusan musamman ta'alimin muta'allim shine littafi wanda ya zagaye duniya kusan kowa sun wanda littafi haka an san sun ila da ilimi da makamantansu wanda malamai sun yi kokarin kawo a da shine ladubba da mutum zai bi idan yana kan ya zama malami ko na kan ya zama babban ɗalibi na ilimi to duk abin da malaman suka yi kokarin kawowa su yi kokarin kawo adabu shine ba na kawo ga yadda za ka mu'amala da malaminka yadda za ka mu'amala da littafai makaranta yadda za ka mu'amala da abokan karatunka da makamantansu da yadda za ka dinga lokutan za ka zaba na karatu da idan har da ce ga lokutan da suka fi cancanta da kuma yadda ake nana har da yadda ba za su gudu ba da makamantansu da kuma yadda ya za ta kewa hada ba za ta labar da mata zu da makamantan su dai su yi rubutu da yawa game da adab musamman da littafi na ta'alimu al-musa'alli sai dai kamar yadda aka sani a wannan rubuce-rubuce kusan bangare ɗaya ne suka yi rubutu ba su yi rubutu duk an zan faɗa ma adab na ilimi to amma ina manhaja ta ilimi wanda za ka yi wani manhaji ne za ka yi kaga ba su yi rubutu. ba a ce masu ga littafin da za ka yi ko da littafin da za ka za ka to shi dai ne daga cikin irin wa'annan kawai da na yi sai na ɗaya wannan ƙaramin littafi kaɗan na ɗaya ƙoƙarin kawo wato manhaja da mutum ya kamata kila ce ya bi idan yana son neman ilimi wato ga fannonin da ya kamata a ce mutum ya karanta wanda wannan fannunan an yi kokarin tsayawa ne ga fannuna waɗanda suke dole sai mutum ya karanta su gaban malamai banda fannuna da mutum ya kai iya ba yana iya nazarin su kafin irin tiyawa su a tsari da makamantansu su fannuna da wanda mutum yana iya nazarin su da kansu to banda su fannuna da wanda dole sai ka burfa na gaban malami ka karanta su shine a nan gani ina ga fannuna da guda ah, goma sha bakwai su ne nuka cikin wannan littafi da muka kuma talabul ilm Bai al-wahmi wal haqiqa wato neman ilimi tsakanin wayanda suke wahamin cewa suna neman ilimi da kuma wayanda suke neman ilimin kan haƙiƙa ne saboda ko wanda suke wahamin cewa suna neman ilimi ne amma ilimi suke nema duk sanda kaga talabul ilm shi ba kasuwa yake zuwa ba zaune yake matsayin shi talibul ilmi ne wai karatu yake amma da za ka tambaye shi ina yake zuwa karatu sai ba wa ke ruwa kawasukan taki kawasukan da ake da tafi taki su ne kawo ana da tafi gaza ta ana da tafi gaza ta ana da tafi gaza to wannan tsakanin da allah ba karatu wani wannan kamar yadda ake cewa a kula zanna suna da rana wannan tafkifi ake cima ana cewa ta'alimi ko kifi. shi wanda yake amfana irin wannan shi shine wanda yake mai sha'awar addini a mulkin kan kasuwa ne bai da mutum zai kuɗa littafi ya je ga malami ya kama amma hakikanin karatu zaure ake yin sa da kuma da ulama halaqat na manyan manyan malamai da suke a masallatai ka zo ka buɗe littafi kai na ka karatu to wannan haka ake karatu to a takaice dai wannan da littafin na so in kokari in dan faɗi ɗan wani abu game da shi wanda kuma kuna a neman shiga wanda za su da shi da littafin ba na buga shi ba ya kayi amma ana yi neman su a wannan kusa da nawa mana ta fara mu ko ɗan ƙwararrawi da su kuma za ku ga wannan kusa da amma ɗan ƙwararrawi yadda yake el el el ba e a ne ke ba el ba ga ra w e guda w e da kuma insha Allah za ku ga wannan misali a takaice dai wannan kusa misalin kamar da na faɗa a cewa dan wani wato wata wasiƙa ce daga ɗalibin ilimi zuwa ɗalibin ilimi wanda wannan wasu ya kamata a ce koyaushe tana a cikin aljihun duk wanda yake son ya kasance ƙwaro ne ba a lissafi ba ne aka yi aji kamata a ce kullum ma yana cikin aljihun kamar yadda na faɗa ni kaina ina ɗaya daga cikin su kamar yadda na faɗa hiyar risalatu latifa a wasu an takuna fi jaybi kulli ɗalibin ilimi wa ana washidu minhu وبخاصة طلبة العلم في وطن العزيز نيجيريا كان وطن في يومها فقرأها دائما لها كل شيء كان رسول سينا كان دون الزوج فأنا أقول أقول أولا كان كوكاين أنت استولى ني دمتون ما كان كوكاين زوجي كما دمتون كان في الله بإذن مين إليك نظم إيه اكاديمي كان فعلا لهم دكوري دا ساكين يو سو دمتون ناكو كاين زوجي wato talibul ilmi al-mu'afi talibul ilmi na wannan zamani da na zo ban dubi wani sai ta hannu kawai na dubi dalibin ilimi na tutarwa kamar to me matsalolin da suke hana shi karatu daga cikin na kawo su zuzu na ala tsayin da tahsin kamar al su da islamiyya wannan al su da islamiyya kuma da bayani suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana ma ƴan uwa karatu musamman wajen ɗaliban ilimi matsalar da ake samu shine da an ce mutum ya haddace a ƙwaƙwari sai ya ɗauki shi ma yanzu shekul islam ne na zamaninsa sai ya ɗauki shi ma wani mutum amu don haka kawai bai da ake sai yawo islamiyoyi bai wani islamiyya bai wani islamiyya za a ji haka lokacin suke kayi shi da lokacin da zai ga to lokacin da mutum ya dace ƙo'ani kacal gaskiyar magana garaji ne kawai ba ma da yi in dai man kaɗai ya tsaya wannan ko malamai suka nufin kawai baya da bambanci in dai kaɗan ya tsaya ba da umarci da jakin da ke ɗauke da manyan mai mujallada yana ɗauke da volume na littafi amma shi misali ne ke shi kamar kan shi ma yana ya hamilu asfa don haka dai lokacin da mutum ya dace alƙur'ani ya kalla cewa shi ne allah ya bashi duk wanda ya dace alƙur'ani allah ya bashi ki ne allah ya bashi misali da wato allah ya bashi ki na dukkan ilmuma bai yi wa ka dace alƙur'ani ka ce akwai wani kwas da ke ma wa wai wani haɗin na wani da kai ko kuma tsawo na wahal da kai ko in boko yake ka ce misali chemistry ke, ko kana physics ko kana menene wai na wanda kai zai to qur'ani mutum kan wani ne, lokacin da ka da ce qurani lokacin za ka fara kawo mun gane ko to daga ciki akwai wannan matsaloli na madaris islamiyya kamar da ce za ka sami dalibai na ilimi da yawa wanda za ka ga zai karantar da safe ya karantar da mai ce da dai ya je ya karantar kuma dan lokutan da ke tsakanin nan zai kama zuwa gida da gidajen ya'yan masu kudi ya gida gidajen masu kudi yana kantar da ya'yan su shi bai da nashi lokaci da yake yin kawa to wannan shi ne babban matsala kuma wa kwamma kulkuba an yi zunna hada da musta'ad mustaqim annahu ala shay'in min al-ilm wa huwa fi al-haqiqati laysa lahu min al-ilm siwa annahu yahfظ القرآن وقديما قال علامة السودان الشيخ الضحى عبد الله الحوضي qala يقال amma أما kamar من ake cewa نعم نعود ونقول لا بد من التدريب ايه بقى مكفى ذاك بقى مكفى كانت دول متاني كانت دا نكس فهو مهم للغاية ولكن الأهم منه هو طلب العلم لمن لم تكتمل لديه أدوات العلم أما أبني في مهمنشي قولنا بيتار على علمي بقى يا هذا الشيء القرآن توكالي مكانسا يجيب بعلمي من قال نتقل المثال والكرة كرمك إذا كنت وراء cewa manyan manyan malamin da suka makaro a kasar nan wanda suka fi kowa ka kauli guda a bangare bangare ne na tsayika ko wata iya ce ma ko kuma bangare ne na izala ko tarafiya ko izala ta suka nuna kauli guda wanda suka fi kowa ilimi malamin juni shi ne malamin na sai kaba kan da kuma shagumi wa rahmatullahi alaihi wani malamin kowa malamai kowane malami ilimi a lokacin amma cikin su ba da hada ce a ruwa ne cikin su ba wai ana cewa da a yi abincin mai muhimmanci amma wani ana kuma ku gane cewa wani gane cewa ilimi shi ya fi muhimmanci ba wanda hada ce a ruwa ne sai kuma su gumi gaba da abin ya hada ce hada goma sai da hada ce gaba da abin da hada ce malamin sun karɓar ba ma ce ga abin ya hada ce amma tabbata hada ce a ruwa ne kowanne sai da rubuta sai na larabci ya zo kuma ya wuce tafsiri na wanda har ga sun kuma na ilimi shi ya fi muhimmanci idan ta kama guda za ka yi dole za ka yi ilimi ta kama sai ka yi ilimi ko ka yi harkar tsoron ko ka jiya har da ka je ka yi ilimi in sun samu ne ka haɗa biyu wasu ma'aurai na abuwa ka haɗa biyu shi ya fi amma in ta kama ka je ka yi ilimi shi ke da muhimmanci shi ke amfani ka ya amfani wasu kuma shi ke ta ajiya kamar da malamai ke cewa to ba da fidin mutum ya karantar amma dai kalekun wasu tsalabin yin da ilmi a su kawai ka sai yin wasu yin da yi amma ya kasance lokacin da mutum yake ɗauka ya je ya nemo ilimi ya fi yawa bisa ga lokacin da yake ba su wajen karanta ba ga wanda bai gama karatu wannan yana cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye fa hadha ainu tukul alawiya wannan shine tukul alawiya na muhimmancin da daga cikin kuma abubuwan da nayi magana daga abubuwan da suke hana dalibai karatu wanda malam mun ta yi asar sunna a magana ta ba shawara hatta aliki yayi wannan yace lalle in na zo da in karanta wannan magana shine cewa daga cikin abun da suke hana karatu shine akwai abin da ke cikin almajalisul ilmiyya al-mu'arid wato majalisu na ilimi na zamani kamar da na bayani na naqsulu bil majalisul ilmiyya al-mu'asara تلك المجالس التي تؤخذ أسبوعيا غالبا لتدريس كتاب غالبا ما يكون كتاب مطالعة لا مثل من وصول العلم والتي لا بد من نقلها مسافة بين يدي العلماء الأسماء وتأمل يكون في المجالس العلمية المعاصرة عنه شيني مجالس عند أكي كفر تاكي تاكي مشي يوع ذلك شو أنا كرسل للتاجي لي وانت مشي يوع للتاجي لي لمطالعة عامة لبني العلم su ɗalibai ilimi da malamai sun san cewa littattafai suna da bambanci akwai mutumin da ilimi sannan akwai kuma kutubul mufara'ati wato mutum da yin littafai ne wa'in komi kunyarka ba za ka yi sayin da zuwa dole sai ka zo ga malami to wannan littafan su suke yin malami ba littafan nazari ba littafan nazari su kuma kana jin larabcin ka na zahaba raja'a kana iya nazarta su kuma haka yawa wani bayani to galibi za ka ga a wa'in majalis da ake yi littafai ne ake karantarwa na wato mutala ba mutumin da ilimi ba ba mutumin al'ilmi ba ne wannan mutumin da ilmi ba mu kafa sai mutum ya wofa ne gaban malamai ya dauki wayannan littafi to kamar su halin majali laha ahliyatu wal uzma bin nisbati li awami ma walaysa bin nisbati li talib al ilm irin wannan majalis da ilmi suna da muhimmancin gaske ga awamin na yafi awamin na mutanen da su ba ilimi da su bai taɓa mafarki ne ban ɗalibin ilimi ba balle ban ɗalibin ilimi balle ya zaune ban malamin da za a ce gashi bai taɓa wannan mafarkin ba su wajen cima awamin na to irin wannan majalis suna da muhimmanci ga awamin nasu ba ga talabatul ilmi ba فطالب العلم الحقيقي هو الذي يأخذ العلم في الكتاتيب والدهاليل وحلقات العلماء حيث العلم الحقيقي حيث متون العلم التي تكون معالم الحقيقية طالب علمي wanda yake na hakika shine wanda zai je a da kuma halaka na malamai a masallatai inda nan ne ilimi na hakika yake nan ne mutumin ilimi suke wanda mutumin ilimi wanda suke yin malami na hakika ne sai da ka je ka cin ma a kan sassa shawariya ana alfiyu da yawa alfisu tiyuri ana kan mawa su'u na ku suke ana littafan kala-kala ne wanda kamar da wasu amma tilka majalis mujarra Allah khayra fil tawiyya wa tadbir amma wancan majalis Allah ya saka muku da alkhairi fil tawiyya wa tadbir majalis dai ne wanda suke sa a samu wayewa a addini su karfafa ta walaita abadan da ilimi wata mutu ba za ka taɓa cewa ba majalis wa'inda za ka samu ilimi madara ta ilimi kafa ka ta zauna a ilimi لا تستطيع أبدا مهما أوتت من أسباب الانتصار والنجاح أن تصيد ولو عالما واحدا بل علامة عصره وقيد أوانه فالتهاليب التهاليب والحلقات الحلقات da haka da mutane su kuma makarata ta na zaure su ne karatu a hakikar yau kun sani cewa kasar ba a taɓa malami ba ni na kan ce ba ma kasar nan ba na kan ce kasa inda ta bakar da shi kasa wanda za ka yi wa mutum ka kullum ta bai ba a taɓa wani malami da ake ce ma wani malami wanda ya kai irin wani malami da ake ce ma a shekaru da na kore ba ta bai shi ba in dai kasa ce ta bakar fata mana bulan kodo da malaman su kaka ko ba layu ba gaba ɗaya malaman su ba ba layu yesu da su yi da zuwa su zuya su ta wuri kun sa ina kishin azama da aka kai shi azama university suka jinjina wannan littafi sai da suka da kin tafsiri da yi duk tafsirin suka ɗauko suka da zuya su ta wuri ce fafa kudani sai ma da abin da ya tsaya da aka sai da suka yi wuce kawo a bayan sun sa shi wanda littafin shi suke karantarwa a kulle su kasi amma malamin su kaka ba malami daya wanda yake balare don haka samun dama ka kawo zuwa da masalamaci ana son wannan za ka je ka samu ka amma ka kai tunan za ka je ka yi ba ba za ka yi ba za ka samu ka za ka samu wayewa za ka samu karatun da wurin na yi kama amma hakikanin karatu shine karatun zaure shi ya ko ka samu wani gani dan shi mutane su bai tafa ka kan dole ka kan fita duk muna nuna nan ba yana da muhimmanci amma ka san cewa ko baka fita waje ba kana karatun gida kuma kai dama kake karatu ko da mutum waje ya je ya dawo to in dai ka sa ka karatu ba zai karatun da ka yi ba da ka koyi karatu nan a malamai a je a karatu a bacewa malamai ne in bidi'a da sauransu in ma in bidi'a ne ka ce ka mutu bidi'a ka ɗauka ba sannan daga cikin abubuwan da suke hana ɗaliban ilimi karatu shine akwai al da kuma al-wasa'il shi shine intanet ɗin da kuma social media musamman ko da facebook to da mutum da cewa mai da lokaci ko exam ake za ka ga cewa wala ba lokaci saboda akwai yau taki da ake zai karanta awa ɗaya amma za ka ga ya ɗau awa ɗin yana facebook ko kuma yana ma whatsapp bai gane to mu ne a haka mutum su yahudawa ba suke ba wanda su muhimmancin lokaci kamar musulmi amma yanzu abin a haka ba ya da kan muhimmancin lokaci ga kuma musulmi ya rudi ba yanda za a iya baka lokaci awa ɗai a banza ko da minti ɗaya amma yau da mutum zai zauna ya ya yi littafi zai ga cewa awa ne yake ba social media da kan abin ba da yawa muke ba social media ba sani da haka idan ta kama social media ba sai kayata ba zai ma sai kayata wuce dole sai kayata me take amfani da in ma ta kama dole sai kayata to ka ba ta lokaci kila ka safi za ka yi sati da rana za ka yi sati da dare ka kwanta ka yi musu shi ke nan to ne kika da shi su sai ne kawai da labarai wanda ba su da rai to shi ne nan فكم كانت الانترنت وبخاصة الوسائل الاجتماعية من الفيسبوك والواتساب وما إليها مضيعة للأوقات النفيسة والتي لو استغلها الطالب في التحصيل العلمي لكانت خير ومصير له وللأمة فيما بعد to shi ne kan hadar da hadar da yanzu ta wani za su zai yi wakasa ta kakan da to na shirin sun kula da kun social media mu bai suna ce lokaci za mu mutane da abin suka ce ko sallar ahadu ma wanda akwai ruwa ya ke yawo ya shigo yana sada yana da karuwa shi mutane na wata lokacin daga banza ko shekawar duk kai kana whatsapp ko kana facebook me ka amfani da shi da za a tambaye a ƙarshe me ka amfani da shi ba ka san me ka kamar yadda misali ya da shafi kan yau da za a tambaye mutum a ce yau ka fi kowa duk ka ce eh lalle na fi kowa kan duk ka ce na kalli tundu a ce ka kalli tundu bali mutane ka ce mutum fiye da duk da ke gawa ga masu kallo a ce ka kalli tundu eh ka kalli tundu to ni tambaya guda za a masu gane kayi na tsara shi ne za a tambaye ka me ka amfana da shi ita ce wannan tambaya tambaya ɗaya ce me ka amfana da shi ba abin da ka amfana wannan ba ka amfana da kuma hasali ma dai kayan hasarar lokuta ka ga haramun a kan wasu kanin zunubi ya ce ka ga abin da bai kamata ka gani to daga ciki kuma akwai a tasaddo kwabda nu wannan matsala ce wanda sun malaman baya sun ta magana game da ita shine mutum bai kai ya zauna bai zauna shi bai kai mai ba sai zuwa kan wani ya ce shi ma da aka yi zauna kan hasawa kuma ba su fata wannan ba zai iya cewa bai sani ba yiwuwar cewa a wani to haka yana ɗaya daga cikin matsalolin da ta tafi tattauna kuma daga cikin cewa labu da mina tafakkus abu kai ji magana tana kan ana kawai labu da mina tafakkus lokacin da ake nuna yini dole ya san ka sami a tafakkus a shi ne profession dole ka kuji kana profession wata akwai inda ka iya to kuma akwai da za ka yi ka samu a tafakkus wannan abu ne mai sauki ka samu a tafakkus na ya bayani a nan ne cewa lokacin da mutum ya zo yana karatu gun malami idan na samu tafasus shi ne kana karatu fannuna da wanda amma ka samu wani fanni wanda kai ka fi ka fi shi ka fi ba shi muhimmanci abinda za ka yi shi ne idan kuma za ka zauna minti goma ka yi nazarin littafi kila kana fanni biyar to fanni eh, minti biyar din nan ka ba da eh, waɗancan littafai ka daddaka cikin minti biyar din amma minti biyar da suka yi wannan fannin da su kai da focus ka ba shi minti biyar akwai dai abubuwa da aka tattauna kamar su lambar da focus da cewa kuma ba a makafa dalibin da ilimi dole ya kuce na yin hada dole da abin da yake na ilimi ya zaka na cewa ƙwa'ani kaɗai ba to da yaro na shiga abubuwan da na so mu faɗa ban wannan manhaja ta karatu wanda fannin nan guda goma sha uku kamar da na ce amma da aka zuwa wani sa'in sai a ɗauko su ma a dubu da kayan ta su ta ya kamata a samu lokaci da ta maganar da muku da ya ba a